'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi namu da muke gabatar da darasi a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bidawha wallafan babban malami a shekul al-allama Abu Abdurrahman Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani Allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma a yanzu da muke magana daren goma ne ga watan Rabi'ul Akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da shida ga watan sha ɗaya ashirin da biyar kenan ko yawwa yawwa ya eh to ta'ai su boko ba su da dare sai sha biyu ashirin da biyar ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na ashirin da uku insha Allah a cikin jerin giyar darussan wannan littafi da muka ambata wanda yake zuwa muku daga wannan masallaci namu masjidu abi huraira a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a nan garin Zariya jihar kaduna birnin zazzau kenan a najeriya allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana kuma ya taimake mu idan ba manta ba mun shiga fasli da malam yake bayani dangane da alamatu husnul khatima alamomin da suke nuna mutum ya yi kyakkyawan cikawa allah maɗaukakin sarki ya sa mu kyakkyawan ƙarshe a inda malam ya fara bayanin abubuwan ɗaya bayan ɗaya har ya zo kan gaba na hudu wanda yake nuni zuwa ga darajar mutuwar shahada ma'ana wanda aka kashe a filin daga a wajen yaƙi na ɗaukaka kalmar musulunci mun ji waɗannan falaloli da suka zo a cikin nasoshi tun daga na alkur'ani har hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yau za mu tashi gaba na biyar malam yake alhamisa. daga cikin abubuwa da ko kuma alamomin mutuwa wanda suke alamta mutum ya yi kyakkyawan cikawa mana ya ce ta biyar almautu ghaziyan fi sabilillah wa fihi hadisan to wannan gaban yana ɗan da alaka da wanda muka wuto a makon da ya gabata ko a darasin da ya gabata cewa wanda aka kashe a filin yaƙi ana kan ainihin wato gwabza yaƙin tsakanin masu imani da kafirai masu kare addinin Allah da masu kare addinin shaidan to wannan shi kuma yana magana ne akan mutum ya fito da niyyar zai je jihadi ba a riga an kai fili yakin ba sai ya mutu a hanya shine ma'anar almautu ghaziyan fi sabilillah ya fito da nufin za a je jihadi kaga wannan bai samu matsayin da wancan ya samu ba don wancan already ana at the battlefield a nan ne inda aka samu wani makiyi Allah ya ainihin wato samu ya ɗaukaka darajar shi wajen samun mutuwar shahada to shi ko wannan ba a riga ma an fara gun exchange za a ce ko fire exchange ko wani ne ba sai ya mutu a hanya ka ɗauki alal misali cikin possibilities din an taho sai aka yi accident kafin a kai inda za a yi yaki sai aka samu wasu suka mutu ko ko kuma a haka nan sudufan Allah ya kaddari mutuwan shi lokaci yayi kafin a kai can to shi ma wannan alama ne na kyakkyawan cikawa akwai hadisai guda biyu da za su tabbatar da haka mala yace al-awwal hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tambaye sahabbai wata rana yace ma ta'udduna ash-shahida fikum su wane ne kuke tunanin sun yi mutuwar shahada a cikin ku qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah man kutila fi sabilillahi fa huwa shahid sabai kace ya ma'aikin Allah duk wanda aka kashe shi a filin daga wannan ne kadai muka sanya matsayin shahidi qala ta nabi yace in dai wannan ne kadai inna shuhada ummati idhal qalil ashe ya nuna kenan al'umma ta za a samu masu mutuwar shahada yan kaɗan kenan dan mutum nawa ne suke mutuwa in kai lissafin statistics na mutuwa da ake yi a cikin su mutane nawa ne sai in an yaki za su mutu kaga da kenan ba za a samu masu mutuwar shahada da yawa ba annabi kuma a cikin al'umman shi Allah ya mishi alƙawarin za a samu masu mutuwar shahada da yawa to kenan dole sai an samu wasu means din ko to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake qalu ko kuma sahabbai da annabi yake kenan babu shahidai da yawa cikin al'umma na sai suka ce faman hum ya rasulullah to su waye kuma suke samun irin wannan darajar mutuwa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidu babu shakka duk wanda aka kashe shi wajen ɗaukaka kalman Allah ya mutu a filin daga wajen ɗaukaka addinin Allah to wannan kam shahidi ne kamar yadda kuka faɗa to ƙari akan wanda kuka sani shine wa man mata fi sabilillahi kaji da wannan ya bayyana kenan wanda ya mutu akan hanyar ɗaukaka addinin Allah ma'ana shi ba a riga an kai ba yana kan hanya ne sai Allah ya kaddare ya mutu to tamkar za a ba shi ladan wanda ya wanta mutuwar shahada ne duk da shi ba a je an fara gwabzawa ba ya yi niyya yawwa sannan annabi yake wa man mata fi ta'uni fa huwa shahidu haka duk wanda ya mutu a hanyar wato wani cutan annoba Allah ya aiko da wani cutan annoba ya gane gari ko ƙasa ko yanki ko wani waje sai mutum ya ainihin kamu da wannan cutar kuma ya sanadiyar mutuwan shi shi ma Allah zai ba shi darajar mutuwar shahada yasa jama'a lokacin da aka fara wancan annoba da ake ta ihu a kai na Korona, al'ummar musulmai suka zama cikin ainihin wato a ma'ana hayyacinsu masu karatu a cikinsu ko kuma waɗanda suke sauraron malamai daga cikinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa annoba to wani bala'i ne Allah yake aiko wa duniya idan ta sauka sai ya zama azaba da bala'i ga kafirai amma mumini in ta kama shi Allah ya kaddara ta nan zai mutu zai mutu wa shahada ne kaga babu wani dalili da mutane za su zama so panic a tada hankalin mutane kowa ya rikice kowa ya shiga tsoro irin yadda dai aka ga al'amari ya kasance Allah ya kiyaye to kun ji jama'a annoba to yana zamowa wato dalili ne na samun mutuwar shahada ga mai imani sannan na gaba da yake wa man mata fil batni fa huwa na ku yazo da mata din nan in ku duba yawwa wa man ma yawwa kuskure ne sai akwai ta a gaban shi an gane ko kuskuren bugu ne daga inji wa man mata fil batni fa huwa shahidun haka duk wanda ya mutu sanadiyan ciwon ciki shine ma'ana albaqal duk wanda ciwon ciki ya zama sanadiyan ajalin shi manzo Allah yake shi ma Allah zai bashi darajar mutuwar shahada Allahu akbar Allah ne baiwa waga bayin shi kenan akan abin da ya so wannan kuma ba ruwanka tsakaninka da da cewa dan ne wanda ya mutu da ciwon ciki zai zama shahidi sai ka je ka tambaya Allah ko <laughs> to Allah dai ya ba al'umma manzo Allah yawwa wannan kuma falalan Allah ne saboda ciwon ciki shi ma akwai azaba jama'a to shine sai Allah madaukakin sarki ya maida wannan azaba ya zama wani daraja da mutum zai samu mutuwar shahada na gaba annabi yace wal ghariqu shahidu haka wanda ya nitse a ruwa ruwa ya shanye shi ya mutu a cikin ruwa to shi ma ya samu mutuwar shahada ina fata an gane kaga yanzu kari akan wanda sahabbai suka bada amsa wanda kusan kowa shi ya sani an samu kusan guda nau'i biyar na ɗaya wanda ya mutuwa a kan hanya za a tafi jihadi ko na biyu wanda annoba ya kashe shi na uku wanda ciwon ciki ya kashe sai na hudu wanda an yi wato ya nitse a ruwa ya zama ruwa ne ya cinye shi ya mutu guda hudu kenan a can kasa malam yace inda yace al-batn din za ku yasa wani lamba ɗaya ko yace ai bida'il batni abinda ake nufi da al da ciwon ciki wato laluran ciwon ciki ya kashe shi wa huwa listisqa wa wannan shine wanda zai kamu da ciwon ciki ciki ya tsure ya sai kasa ya zawo haka ko wanda yake zuwa mai haka ko sai ya zama wannan shine dalilin mutuwan shi ko kuma gaba ɗaya ciki ya rikirkice ya ta azababbiyar ciwo to duk wanda ɗayan waɗannan ko kuma wani ma wanda ba waɗannan da aka ambata ba in ya mutu sanadiyar haka ya samu mutuwar shahada wakila wasu malamai kuma suka ce Uwal al-ishal wa qila alladhi yashtaki batnuhu wasu kuma suka ce aa, wanda zai kama ciki ne ya ta ihu ciki na wayo ciki na an gane ko sanadiyar haka kuma sai a ga ya zama ajalin shi to ma damar musulmi ne ya mutu akan wannan hali mai imani to zai samu da mutuwar shahada Allah ya samu dace sai hadisi na biyu wancan hadisi ma ne yake akhrajahu muslim hadisi ne al-imam muslim ya fitar da shi wa ahmad an abi huraira da al-imam ahmad daga abi abu huraira Allah ya kara mushi yadda wa fil babi an umara inda al-hakim wal bayhaqi haka a cikin hadisin da yazo da wannan bayanin akwai wanda aka samo ta hanyar umar wanda al-imam al-hakim ya fitar da shi haka al-imam al-bayhaqi a cikin as-sunan al-kabir din shi الثاني حديث نبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول man fasala haka za a karanta nan man fasala ai kharaja fi sabilillah annabi yace duk wanda ya kama hanya ya fita domin zuwa daukar man Allah famata sai ya mutu kafin ya kai can au kutila ko ko ya kai can din aka kashe shi fa huwa shahidu kowanne ya samu cikin jinnan ya samu darajar mutuwar shahada aw waqasahu farasuhu aw ba'iruhu kun gani ko annabi ya ƙara bayani ko kuma taguwan da ya hau ko dokin da ya hau zai kai shi shine ya tutsu da shi shine accident din da muka ce kenan ko sai hakan ya zama sanadin mutuwan shi shi ma ya samu darajar shahada ko ba wannan ba aula dagatu hammatu ko ana kan hanya kila an yi tafiyan dare ko an biyo cikin dadi? sai wani dabba mai dafi ya zo ya sare shi wannan guban ya bi jikin shi har ya zama sanadiyar mutuwan shi shi ma dai ya yi mutuwar shahada tunda akan me yake akan hanyar zuwa jihadi jama'a an fahimta ko hamma su ne dabbobi masu dafi macizi kunama da su annabi ya ce au mata ala firashihi kai ko da ma zazzabi ne ko wani dalili yasa ya kwanta akan kan shimfiɗan shi ma'ana an fito kan hanyar sai ya kama rashin lafiya Za ka ce to a a kwantar da shi a bashi magani ya ci abinci ya samu karfi ko to yana kan kwanciya a kan gadon nan nashi sai ya mutu shi ma shahada mutuwar shahada yi Allahu akbar manzo Allah yace bi ayi hatfin sha'a kai ko ma wani dalili ya kashe shi matukar ya fito da niyyar zai je yaki akan addinin Allah sai ya mutu to manzo Allah yace fa innahu shahidun ko ta wani hanya Allah ya so ya mutu to ya samu mutuwar shahada lalle wannan din ma shahidi ne wa inna lahul janna kuma aljanna ya tabbata gare shi jama'a kun ji waɗannan sun ƙara natsar da zuciyar sahabbai akan mutuwan da wasu suka yi a ainihin wato lokacin da aka fita za a je yaki. akwai waɗanda sun kamu da rashin lafiya na ƙila sanyin hanya ko wahala ko wani dalili sai aka je aka kwantar da su ana wa jinyansu sai suka mutu to sai wasu suka fara tunanin hanya wannan ya samu mutuwar shahadan kuwa tun daga shi bai yi yakin ba wani ma an fito cikin tarin musulman sai wani mistakenly zai juya ne ko ya ne sai takobin shi ya soke wani dan uwan shi musulmi kuma ya mutu a haka kuma fahimta to shi ma sai a fara tunanin to shi wannan dai gare shi ba kafin ya kashe shi ba kuma ba a fara yakin ba kaji annabi ya ce ala ayi hatfin ko ta wani yanayi ma ya rasu an gane ko matukar Allah ya kaddari ya fito dai da nufin zai je yaki fa innahu shahidun wa inna lahu aljanna shi ma ya mutuwar shahada kuma aljanna ya tabbata gare shi Allah ka samu dace akhrajahu abu daud wal hakim wal baihaqi min hadithi abi malik al-ash'ari imam abu daud da hakim da Baihaki, suka fitar ta hanyar abu malik al-ash'ari wa sahahu al-hakim malam yace malam hakim ya inganta sai dai wa inna ma huwa hasanun faqat amma mal nasiruddin albani yake hadisin dai za a iya ce mai kyakkyawa ne kadai kaga dai makabul ne dai kenan thumma tabayyana li khata'u hadha malam yace bayan wannan maganan da nayi cewa isnadin bai kai a ce mai sahihi ba sai kuma na gane kuskuren wanda ni ma na ce kyakkyawa ne wa annahu da'ifun cewa hadisin yana da isnadi ko yana da rauni yuraji'u at-tafsila fi dha'ifa wanda yake son ya ga ƙarin bayani ya koma cikin silsilat al-ahadith dha'ifa a lambar hadisi na dubu biyar da 2360 daidai mujalladi na 11 kenan to mun yi alƙawarin insha Allah a darasi da zai zo a gaba za mu zo da wannan hadisi mai bayanin raunin da malam ya kawo a can din insha Allah to ala ayi hali ko da ma'ana wannan ya tabbata bai inganta ba riwayan can na sama ya wadatar cewa wanda ya mutu akan ainihin wato fi sabilillahi ya yi mutuwar shahada kuma an gane wannan da kyau ko na shida yana da alaka da wannan haka kusan na bakwai da na takwas da na tara har zuwa goma da zamu zo mu tattauna insha Allah da haka bari mu kara a koda da guda biyu a ciki malam ce alama ta shida daga cikin alamomin da yake alamta mutum ya yi kyakkyawan cikawa ana mashi kyakkyawan fata al-mautu bit shi ne wanda ya mutu sanadiyan cutan annoba ai wancan hadisin da muka karanta ma ya fara mana ishara ko to shine sai mala ya ƙara fitarwa sosai a nan. Don a gane shi ma alama ce da yake nuna wanda ya wannan mutuwan ba a fara rayuwar shi ba ina fata an gane bil munasaba akan wannan kafin mu karanta hadisin shine yanzu zan bayyana mana wancan ta'aziyya da na yi mana na ɗaya daga cikin malaman musulunci na duniya Malam Ali Hassan Ali Abdulhamid da ya rasu in ba kuma ta ba da da ya gabata mun wa juna ta'aziyyar shi ko to daga cikin abin da aka bada na rahoton mutuwan shi sun ce shi ma ya kamu da cutar nan ne na corona kuma an ce likitocin da suka duba shi a asibitin sakamakon da suka bada kenan cewa shi ma abin da ya kashe shi kenan to in ma ya tabbata kuma in daga ce korona ko to kaga bai yi mutuwar banza ba ga hadisi ya tabbata mana malaman kirki haka Allah yake tabbatar musu da ayyukansu na alkhairi shi ma ya mutuwar shahada kenan ina fatar da ma an gani wa fihi ahadith mana yace akwai hadisai da dama wanda suke magana game da mutuwa sanadiyan annoba na daya an haffata ibnatu sirin daga malama haffa yar siri qalat tace qala anas ibn Malikin, sahabi anas dan malik Allah ya kara mishi yadda shi ya karantar da ni yace bima mata yahya ibn abi amra wai menene ma dalilin ko sanadin mutuwan malam yahya dan abi amra to a wannan ma a biyo mu bashi insha Allah darasi mai zuwa alaƙan da ke tsakanin wannan hafsa ɗin da wanda ya mutu ɗin har ya sa Anas yake ƙoƙarin ya ji wani dalili ne ma mai sababin ma mutuwan shi ta yuma ta shi ce ina fata an gane so ne sai wata rana ya tuna cewa ai wannan mutuwan da ya mutuwa ne mai daraja bari ma ya ƙara tabbatarwa ke mai gidan kimani ya kashe shi kun gane irin tambaya qalat sai ta ce qultu sai na ce bitta'un ai annoban nan ne da ya barke kwanaki shi ma ya kamu da laluran ciwon Allah ya sa shi ne dalilin adayin shi qala sai ana sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aiko ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce at-ta'unu shahadatun li kulli muslim to ga albishir ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce annoba to duk wanda ya mutu sanadin shi ya zama shahada matuƙar musulmi ne da haka mutuwar annoba mutuwar shahada ne ga kowane musulmi jama'a kaga da amma jama'a in ana karantar da al'umma irin waɗannan za mu rinka shiga cikin rudani da imuwa irin wanda aka saka mutane a ciki Allah ya kiyaye ثانيا وانا حديث مالك اخرجه البخاري والطيالسي واحمد حديث نبي عن عائشة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون امنا عائشة الله يقرا متى يدعى ita ma ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wanda ya musu sanadin ciwon annoba ko kuma meye bayani game da annoba ne fa akhbaraha nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam sai ma yake kira da amincin Allah tabbata gare shi yace da ita innahu kana azaban kun ga hadisin da muke isharar da su annabi yake in Allah ya saukar da annoba ya barke a gari ko to Allah ya saukar da shi ne a matsayin azaba yab'athuhu Allah ala man yasha sai Allah ya saukar da shi akan wanda ya ga dama faj'alahu Allah rahmatan lil mu'minin to idan Allah ya kaddari zai shafi mumini to wannan sai ya zama rahama gare shi jama'a fahimta laysa min abdin yaqa'u ta'ud da haka babu wani bawa da annoba zai barke a inda yake rayuwa yamkutu fi baladihi sabiran sai ya zauna a garin ya ji labarin annoban ya shigo garin kuma ya zauna ya hakura bai ce bari ya gude kuma wani garin ba saboda kada ya kamu an fahimta ko ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allah la yana mai sane da cewa ba abin da zai same ki sai abin da Allah ya kaddara mishi haka ne ko ba ka bane jama'a haka ne duk yadda aka ce annoba ya barke a gari ko to ka ga akwai wannan da za su rayu ashe kenan ba wai dalilin ya barke a gari ya nuna shi dole ka kamu da shi ba in Allah ya kaddara kuma za ka kamu da shi duk inda ka gudu sai ka kamu da shi sai yasa yana daga cikin ka'idoji na shari'ar musulunci duk inda aka ce annoba ya barke to ba a kulle garin ake yi ba a barin kowa ya fita sannan ba a barin kowa ya shigo wannan na daga cikin bankaura da gwamnatoci irin na kasan nan namu suka yi a lokacin da aka fara jin labarin wancan corona din sun san mu dama matsala abu kenan ba ta karewa a wajen mu sai munasaba ba ta zo ba sun gama nasu to yanzu mu muka fara <laughs> ina da an fahimta da an cutar da al'umma jama'a ku duba irin yadda aka lalata addinan mutane ma abu na farko sai da addini ya susunce a ce kai mako kusan goma ba kai sallar juma'a jam'i ba kun ji mako wannan sallar juma'a kenan wanda ake so ɗaya a mako to ina kuma ga salloli salawatul khams wallahi sai da wani ya manta ya yaya ma ake sallar jami'a wannan lokacin jama'a gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to bayan wannan tarbiyya na yara guda nawa ne balbalce a cikin wannan lokacin wanda har yanzu ana na ana paying for this price ba a gama paying for this ba na gaya muku a nan ba nan in ban manta ba akwai yaran da aka je aka samu a cikin waɗannan lokacin suka koma masu shan wiwi yara da ake koya musu qur'ani da hadisi wallahi lazu sun haddace hadisai sun haddace ayoyin qur'ani amma sai suka koma suna shan wiwi wannan aka ce kai ne kake sa yake shi yana shan shisha yana shan wiwi yaro dan karami jama'a level 1 ko 100 level a jami'a banda yara mata da aka yi wa fyaɗe ciki ko Allah kaɗai ya sani banda zinace zinace banda ga luwaɗi ga sanar abubuwa wallahi to menene abin da ya sa haka da aka ji labarin barkewan wannan cutar gwamnatin da ta san tana son ta kare rayukan al'ummanta tana ji tana gani sai kuma ta rinka bari ana ta dawowa gida waɗanda can suka je suka kwaso sai aka ce sun shigo da shi gari ya aka yi aka bari suka shigo shi ne bayan saboda su shafa ne da mai to kuma su da ya shafa da man sai ba a takura musu ba su don talakawa suka ji jiki don shi bai masu an kulle mutane ba in za a kulle mutane nan da shekaru ɗari nan abincin gidan da ya sa a stoshi ba zai kare ba amma nan awa ɗayan aka kulle mutane wani sai ya yi ihu Ba wani irin ihu ne ba a yi ba wanda bai taba bara ba an sa ya zama mabarafi a cikin waɗannan lokutan ko ba haka bane jama'a kowa nan kana zaune gida sai ka ji wani ya zo ya sallama sai ka ga wani da ka san mu sai kawo maka kuka kai ma a lokacin kila ka fito cikin kana kukan turo mu wala haka ake kafa ma wallahi Allah ya kyauta don haka jama'a duk abin da ya faru jama'a matsar da gaske ake son a nuna cewa al'umma ake yi wa to a nemi malaman addini su za su yi mutane bayanin ne gaske zance da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda cutan ya kama shi ya zauna a garin yana mai haƙuri a halin da suka samu kansu dan ya san cewa ba abin da zai same shi ta abin da Allah ya kaddara mishi da haka jama'a wannan shine kaidar musulunci kasar da aka ce annoba ta bayyana ko ta barke to ana kulle kasan ne gaba ɗaya jama'a ba wanda za a bari ya fita sannan ba wanda za a bari ya shigo ka duba hikima a jini musulunci ne hikima shine ba za a bari wani ya shigo ba don ta yi ya taho daga inda babu wannan ainihin wato kwaya cutar in ya shigo sai zai sa kanshi cikin halaka ya zo ya kan kanshi zuwa prominenti na kamuwa da cutar da haka sai a ce ya koma inda ya kawo to waɗanda suke ciki fa akwai yiwuwan a lokacin kai kana jin ai kana da lafiya amma ƙwayoyin cutar sun shiga jikinka ba ka sani ba garin cewa bari ka gudu kai ka kamu sai ka je ka kai wa wasu al'umma kuma su suna can zaune lafiya sai ƙwayoyin cutar sai fara tasiri daga sanda ka iso kila wata bon ne ko bon ko wane ne bon da zarar iska ya kwashe shi sai ka ji an ce wane ya shigo garin kamar yadda aka ce ne da suwane sun shigo sai aka fara jin labarin cutar ba haka haka ya kasan ba Allah ya kiyaye da haka kun je ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zauna a garin da cutar ta barke yana mai sanar cewa ba fa abin da zai same shi abin da Allah ya kaddara mishi ya zauna ya haƙura to idan Allah ya kaddari za ta same shi matukar ya zauna yana mai imani musulmi illa kana lahu mithlu ajri shahid kun gani ko annabi yace ba sai ya samu irin falalan da shahidi ke samu kuma kan kuma ta karatun da muka yi a makon darasin da ya gabata muka bayyana falalan shahidi sai da annabi ya lissafa wasu darajoji guda shida wanda shahidi yake samu daga ƙarshe annabi yake har mutane saba'in ma sai sun shiga alfarman shi a cikin dangin to in mutum ya samu wannan jama'a yayi asara ne dama an annoba bai kashe gaba ba za ka mutu ba za ka mutu lokaci ne dama kawai man lam mutu bi sayfi mata bi ghairi dole mutuwan nan to in Allah ya kaddara ka samu ɗaukaka sai ɗaura maka wannan lalurar ba gara maka tafi kan huta ba? ne a duniya in ba wahala ba duniyan da an kashe ɗari za ka yi ta tsaki yana cewa duk ɗan sa'anni na san mutu ni kaɗai kamar maye na ƙi mutuwa ku je ku samu tsofaffi wallahi da hayya Allah ya mun tsawon rai saboda a lokacin za ka rika takaicin kanta ne ita bata mutu ba ita kuma bata bar waɗanda suke cin duniya sun huta ba haka su suna jin haushinta ita tana jin haushin su saboda ita a lokacin tana bukatar kulawa ɗari bisa ɗari su kuma wancan a lokacin suna da harkokinsu ko kun fahimta jama'a duniyan kenan fa to me a cikinta Allah ka samu kyakkyawan cikawa wannan hadisi ma da yake a da bukhari al-imam bukhari ya fitar wal bai wa ahmad kamar wancan kenan sai ya yace salifan hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya'ti shuhada'u wal mutawaffawna bi ta'un ranar tashi alkiyama jama'a idan aka tashi za a bara bada sakamako sai a kira waɗanda suka yi mutuwar shahada ta ce ku zo a baku waɗannan darajojin nan naku yayin da shahidai suka taru sai kuma a ga wasu jama'a sun biyo su waɗanda ciwon annoba ya kashe su ko kun fahimta to idan aka ga sun taho fa yaqulu ashabu ta'un sai waɗannan masu ciwon annoban sai su rinka cewa na hannu shahada mu ma irin ku ne shahidai ne dan gashi ana ganin kamar su ba inda aka kashe su a wajen yaƙi ba tsara ba amma gashi sun taho sai a ce to ku kuma fa sai a ce ai mu ma irin ku ne fa yuqalu sai a ce da su unzuru a ku natsu nan ba wajen jayayya ba ne. kowa ya tsaya dai a bashi ladan shi amma ku kalle su fa in kanat jarahuhum ka jarahi shuhada tasilu daman rihal miski fa hum shuhada'u sai ta ai ba jayayya ku tsaya ku natsu ku kalle su idan kuka ga su ma an samu wani miki a jikinsu da yake zubar da jini irin yadda shahidai aka ce daidai inda aka tare shi din nan a wuya ne a kai ne a kafa ne a cinye ne wajen zai tashi fresh kamar yadda aka tare shi a nan duniya sai a ga jini na zuba amma kuma wani ikon Allah jinin sai ya rinka kashi turaren almisi daga nan za a gane shuhada'u to sai a ce ku kalli waɗannan masu ciwon annoban nan su ma idan an ga wani waje yana zubar da jini alamar wurin da su ma suka aka yanke su ko wani abu kuma jinin na fita da ƙanshin tararen miski to su ma sun zama shahidai irin ku jama'a an fahimta ko shikenan sai a ce to a tsaya a ganye din ko a yi ƙure kenan ko fa yajidunahum kadhalika ana fara dubawa kowanne daga cikin su sai a ga wannan abun ya bayyana su tare da shi ga wani wuri ya fashe a jikin shi ga jini na zuba kuma jinin na kanshin turaren almiski kaga ya aka yi hakan ya faru da su kenan shine domin Allah ya tabbatar da wannan alkawarin su ma gare su duk da kaga shi ba yaƙi ya je ba ba wai kashe shi aka yi ba amma kuma ya samu wannan darajar mutuwar shahada Allah ya sa mu dace akhrajahu al-imam Ahmad al-imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi wa Tabarani fil Kabir mala yace bi sanadin Hassanin kama hafiz an utba ya ibn abd sulami radiyallahu anhu daga wannan aini wato bala utba dan abd sulami Allah ya kara mishi yadda walahu shahidun min hadith al-irbad bin tariya radiyallahu anhu akhrajahu an-nasa'i akwai hadisin da zai mara wannan baya wanda sahabi irbad dan tariya ya fitar al-imam an-nasa'i ya rawaito hadisin wa ahmad wa tabarani wa hasanahu al-hafiz haiba al-hafiz ibn hajar ya inganta ko ya kyautata wannan hadisin shi ma wa huwa hasanun fi shawahi malam yake kwarai ku da gaske hadisi ne wanda zai zama kyakkyawa idan aka tattara da waɗanda za su mara mishi baya wa fil bab to waɗannan sune iya hadisin da malam ya kawo sai yake son ya maka ihala ko ishara zuwa inda zaka je ka samu ƙarin hadisan domin hadisan ba iya waɗannan ne bane ba iya waɗannan bane kawai wanda suke bayyana a mutuwan annoba to shi ma yana kai mutum zuwa ga darajar mutuwar shahada wani yace wa fil babi an abi huraira faqad taqaddama fil fakra al khamisa akwai hadisin da abu huraira ya ruwaita akan wannan matsala ta annoba ya gabata a gaba ta biyar wanda muka wuto al hadith al awwal shine hadisin farko wa ya'ti aidan fi thamina wa tasi'a akwai kuma wasu hadisai da zamu ji su yanzu idan muka shiga babi na alama na takwas da alama na tara wa an daga kuma sahabi ubada dan asqami wa ya'ti fil ashira su kuma za su zo a kan ainihin wato alama ta goma insha Allah Allah kusan sarki ya samu dace jama'a nan za mu saurara za mu haƙuri da iya abin da muka ɗan samu a yau a ma la duraku kulluhu ko la yudraku julluhu in ba naman raƙumi sai a ci na nama akuya na wala baka eh, yana yi na'am ta Allah ya samu haka gaskiya ne kwarai da gaske eh wanda biya haka aka kakkashe su gaskiya ne kwarai da gaske haka ne haka na na na to Allah ya saka da sai wannan tambaya mala bakar ya tuna mu a darasin da ya gabata ma akwai wanda ya makamancin wannan tambaya musamman saboda halin da ake ciki ko in fact yana daga cikin dalilin da ya sa na matsa da cewa mu dai karatun duk da lokaci ya kure a yau mun kusa zuwa kan wannan babu A dalilin insha Allah in kai wannan babu sai mun tsaya mun yi dabdala a kai. babu shakka daga cikin hanyoyin da wato yake alamta mutum ya yi kyakkyawan cikawa shine mutum ya tsaya wajen kare mutuncin kanshi da dukiyar shi da nan iyalin shi da haka irin yadda mutane suke mai da kawunan su kaman wato wani bera da burgu ya hayo kanshi din kawai sai su lankwabe wai a tafi da su kawai wallahi ba daidai bane kamar yadda muka faɗi ne yanzu in Allah ya kaddare fa yanzu zaka mutu ba wani wayo da za a yi a ƙara maka lokacin ka da haka ka tsaya ka jajirce ka kare mutuncin kanka kuma rashin hakan yayi ta ba waɗannan mabarnatan dama suke tsayin abin da suka ga dama yanzu sun gane mutanen kowa an sa tsoro a zuciyar shi kuma duk inda aka latsa za a gaji. jini da haka kawai sai suke ƙara yawa a nan ne aka ba da labari ko ni ne yake gaya muku wani ya gaya mana cewa wani da aka kama ma da shi da wasu kannin shi sai aka sai abincin su da ya kare sai suka bashi babur daga cikin baburin da suke amfani da shi wai ya koma ƙauyen su ya je ɗibo kayan hatsi da abinci da za a ci gaba da dafa musu wallahi lazim ya je ya je ku duba irin wannan mutuwar zuciyar jama'a kuma har da shi wasiya a hanya wai ka yi a hankali fa kada wasu menene group wani group na yan fashin kuma su ƙara kama ka kai mana asara mu kuma wallahi haka suka ga musu kana wani irin albu ake rayuwa ce abu kuma ya zama kawai shine order of the day kuma gwamnati ta yi shiru kuma ba daman wai ka yi magana a irin wannan so za ku zo ku ji shine abubuwan da za mu karanta insha Allah a darasi na gaba don haka dinge ne ka tsaya ka ba kanka kariya ina fata an gane ƙari akan abin da malam abubakar ya faɗi shine mu za mu ce ba ma kawai ka ce musu wai ko masu ce musu sai dai ku kashe kan naushe shi in ma zai kashe kai kashe ka da hujja wallahi daga nushi na wani za ka kashe kasa kaga Allah ya baka karfi iko akan shi amma yadda aka koma din ne kawai sai abin ba daidai bane wallahi abin yayi yawa mutane suna fama da rayuwa kuma a zo duk a talauta su Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka zamu zo kan wannan insha Allah har yanzu ba mu ba da amsa ba eh na biyu da kai bayani game da eh, wanda ya mutu a fagen yaki tabbas a inda ya rasu nan ne shari'a ta ce a binne shi ba a kwashe su daga wannan waje a ce za a kai nan ne zai zama makabartar su amma wanda ya yi mutuwan da ba wannan ba babu dalilin da ya ce a inda aka ga gawa a nan za a binne shi da haka wanda ruwa ya ci shi ba daidai ba ne a wai sai dai a bakin ruwa za a rufe shi ina fata an gane na ya kaga ba a bakin ruwa ya mutu ba a cikin ruwa ya mutu ba sai abin da ke a cikin ruwa <laughs> misali ko yawwa don haka wannan za a ɗauke shi ne a dawo da shi gida a mai sutura in har gawon zai yiwu a mai abubuwan nan sai a mai sallar jana'iza duk wanda ba a filin yaƙi ya mutu ba to shi ana yi mai sauran abubuwan da ake yi wa sauran mamata amma falalan da darajar ne zai samu amma kaga wanda ya mutuwa shahada shi na ɗaya duk kayan yaƙin da ke jikin shi ba a cirewa a haka za a binne shi sarki ya tabbata ga Allah ai za aka ce ranar lahira za su tashi wato kaman daga wannan wajen jihadin suka miƙe jinin da aka tsare su na yana naina ci gaba da gaba, sai ya rinka kanshi na turaren miski ina fata an gane da hulan kwano da ya sa da rigan karfe da waye da komai a haka za a binne shi da takalmar shi duk ba za a cire ba in an so ma ba sai an yi mishi sallah ba eh ba jikin shi ba zai taɓo ba haka ne haka za a binne shi amma haka ga akwai yiwuwa a ɗan shashafa ruwa wasu ɓangarori ana iya yi malam na tambaya ne game da wanda ruwa a wuta ya ƙone shi shi ma akwai babu shi za mu shiga insha Allah nan gaba eh muna so sai mun gama tattara waɗannan abubuwan ne sai mu dawo mu yi jumillan bayanai akan waɗannan wanda ya mutu a yanayin da gaba ɗaya jikin ya lalace ba za a iya taɓa ba ko ba za a iya sa ruwa ba sai a yi abin da ya sawwaka akwai lokacin da ma ko da kemama ne zai yi sai a ɗan shashafa mai kemama a lullube shi a je abin ya sha haka ina fatan zama a gari musulunci kenan ba abin da bai kawo wa mafita ba insha Allah na wani eh in aka iya fitar da gawan lafiya a jikin ba wani matsala ba za a mishi wanka inda ba wai dan ya fito daga cikin ruwa shikenan ko <laughs> Allah ya sa mu dace jama'a za mu saurara insha Allah muna kunna wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin